Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna Muhibba kashi na sha biyar. Wace gari da rana gabaki dai suna zaune a falo suna kallo. Umma da ba sai kuma shahida. Kan ba na kan cinye Umma tana zuba mata shagaba. Ita kuma tana biye mata. sai da kuma na ba su labarin fim ɗin da suke kallo saboda ita ta taɓa gani suna ta dariya cike da nishadi mubarak ne shigo da gudu shahida ta miƙe ta rungume tana faɗan. i miss you bro yau ban gan ka ba tun safe ina ka shiga sorry sis na je wata unguwa ne na manta ne jiya ban fada miki ba turo baki ta yi ta juya masa ba ta ce ka siyo min askirin ɗin no sai an jima sai mu je mu siyo ko yana magana yana satan kallon mu ba ta ce a a tare ta ce a tare da bata fuska ni dai gaskiya yanzu nake so umma ba tun su nake jiran ki ba umma ta ce gaskiya tun su suke jiran kai ta da muhibba ma ko abinci ba ta ci ba wai sai ta sha askirim tukun ka kama ji kenan kawai mu tafi yanzu ɗan kyakkyawan yaya na to mu je tsalle ta daka tana faɗin taso so ba ta so kar a yi abin babu ke yar uwa da gudu ta wasa mata dauko ɗauko musu mayafai ta miƙo wa mai bana ta karba ta yafa haka suka fice umma ta nemi sa dawo lafiya sai shiga motar zai tada kenan sai ga motsi ne ya ce kai ina za ku haka mubarak ne ya ce askirim zan kai sayo ba su ci abinci ba ne ko babu abinci a gidan ne shi ne tambayar da yake masa cike da hatsawa dalla ku fito ku wuce ya kalli mu yi baya ce dube ki kalle ki ko dan kwali babu a kanki sai wannan gantalallen mayafin amma waya haka za ku fita sai na karya miki kafa idan baki kiyaye ni ba wallahi na gudu ta ruga cikin gidan nan sai yana ci gaba da masifar tasa jikin umma ta fara ta saki kuka mai tsuma rai da zuciya a gigice umma ke tambayar lafiya me ya faru ina mubarak ɗin da shahida kuka kawai da ke ita kuma umma hankalinta duk a tashi suna haka ya sallama ya shigo tsitte ta da kukan nata kamar ba ita ce take rusa yiwu ba a wai kuka ma take yi umma ta ce wai dama kai ne ka sa ta kuka sano me yasa kake yin haka ne wallahi ba na jin daɗin abin da kake yi san tun da ka zo yarinyar nan a takura take ina dalili ni kan ba na son haka gaskiya to umma ne mata dan kawai na ce ba za a je siyo ice cream din ba awwa hana kai dama to wallahi ba za ka tafi ka siyo musu ina jiran ka yanzu nan kuma karara wasa mace ce bari kallo na ana mun magana cikin wani tsare da ido da sauri ta ɗauke kai tana kunduma musu zagi a cikin zuciyarta umma da yana ta lallashin ta su shayi da suka shigo to umma me yasa ba zai koma ba zai koma zariyan bane wa ma me dalilin da yasa yake mana zirga zirga haka ne da aice mu manta ma da shi bai zo ba amma yanzu kullum yana kan hanya ni wallah ba na son zuwansa ko kaɗan shaida ta faɗa cike da gimtse fuska bayan wani lokaci abubuwa da dama sun faru ciki kuwa har da auren shahida tun da shaida ta yi aure mu yi bata ƙara shiga kadaici sosai gashi babu mai wata maganar komawa gida ga samari kala-kala da ke mata zariya a kofar gida don ma Allah ya taimake ta gidan akwai securities kuma mubarak na fitattakar wasidan ya zan da bata sanya za ta yi ba abu kuwa kwata-kwata baya zama a kasar yanzu ko ya dawo baya wuce sati daya idan ya tare sosai kenan san baya son zama a gidan kuma duka saboda mai bane ha kawai shine zaman lafiyarsa a cewarsa a bangaren mai ba da mubarak ko tun da shahida ta aure ya soma jawo ba a ciki yana nuna mata kulawa ta musamman tun tana share shi ya je ta saki jiki tun da babu shaida yanzu sun soma sabawa tana yawan ba shi labarin abin da abdul ya mata yadda ya yaudare ta ya ci amanarta tun bayan tun baya son labarin har da ya soma dina nata faɗa mushi ganin shine ke sa tana ƙara sakin jiki da shi har da ita ma ta je ne masu zancen abdul ɗin da kanta soyayya suke abin su babu kama hannun yaro wata irin soyayya ce mai wuyar fassaruwa suna bala'in son junan sosai don tun tana ɗari ɗara haje ta saki jiki da shi tunawa da ta yi shi ɗin ɗan uwanta ne ko duniya za su ita su guje ta shi ɗin ba zai taɓa juya mata baya ba kuma duk wannan soyayya da suke babu wanda ya sani a tsakaninsu a babu wanda ya sani a gidan a tsakanin su ne kawai don ko umma bata sani ba ita eh, muhimmanci ta hana a gaya kuwa cewar ta ba yanzu ba akwai lokaci abin da mubarak bai sani ba tana amfani da abin da dadin ta ya gaɗa mata ne da musun cewa ba yanzu za ta yi aure ba har sai ta zama gama masters ɗinta lokacin ta san me ta taka yanda babu wanda zai wani babu yanda za a yi wanda namiji ya iya yaudarar ta ta koyi nata wayan ba kamar wancan lokacin ba tana bin sa haka ne amma zuwa yanzu ta yanke hukuncin bayyana su da mubarak kowa ma ya sani saboda gaskiya aure take so yanzu tun da ta ga da ta aure ita ma hankalin ta ya karkata a san auren kawai tana jira ta yanke ranar da za ta je zariya ne da kanta ta samu daɗin ta ta faɗa mai cewa mubarak shine zaɓinta shi ta yanke shawarar ta ƙarasa rayuwarta da shi zaune suke a harabar gidan akan wasu kujerun roba suna fuskantar juna me ba me yasa kike so ki ringa walar da zuciyata ne na ce miki ki bari in samu abu da maganar mu amma kin ki me dalili me yasa kike hana ni ne me kike tsoro ne ya fara don girma Allah karfa mu asiri wallahi Allah ina tsoron faruwar wani abu ina ji a jikina kamar wani abu zai faru idan maganar nan ta fito sannan kuma ina so ni da kaina je in samu dad da maganar ni na san yadda zan fahimtar da shi abu safiya ke tsaye na fadin me kike tsoro me ya shi abin da kike ma tsoron faruwar ni ba ko dai ba suna kike ba idan ba ta suna ki gaya min ki daina wahalar da zuciyata da gangar jikina ki fito fili ki gaya min cewar ba kya suna amma ba wai ki taimun wasa da hankali ba fashewa da kuka tana faɗin ba haka ba ne ya mubarak wallahi ba haka bane ina son ka ina kaunar ka ban san yadda zan maka bayani irin sanda nake maka ba amma dad da yaya musu sun ce sai na kama masters ɗina sannan kuma kada ce a fusace jikin sa wani rawa yake amma me me kike so ki gaya mun me ba me yasa baki taba gaya mun hakan ba sai yau ya mubarak ina tsoron ya musin da sauri ya kuma ka ta cikin ruwan murya ce ban gane kina tsoron ya musin ba me kike so ki gaya mun gabaki ɗayansa hankalinsu ya koma kan gyaɗin gidan da mai gadi ya wangale yana wani rawar jiki motar sabuwa ce da ce ta shigo gabaki ɗaya duhu ya lullube motar babu yadda za a yi na waje ga na cikin motar ce ta zo ta fakin a gaban su duk da cewar ba wajen fakin ba ne wajen kusan minti uku sannan na cikin motar ya fito bayan ya ƙare musu kallo cikin kuluwa ya nufo su zuciyar mu yi tamkar za ta tarwatsa idan tsananin tsoro da gudun ta nufi cikin gida ta bar su nan tsaye kowanne zuciyarsa na bugawa tamkar za ta fito waje wani mugun kallo motsin ya watsawa mubarak irin na gargaɗin nan sannan ya kwafa ya bi bayanta a kusace da ido kawai mubarak ya bi shi domin shi shi kansa yana matukar ƙullewa da lamarin musin ya rasa inda ya saka gaba shi dai yana fata kada zargin sa akan motsi ne zama gaskiya idan hakan ya faru lalle akwai sauran kallo a gaba falon shiru babu kowa sai tv da ke aiki hakan ya sa kai tsaye motsin ya nufi dakin shahida wanda yanzu ya zama nan mai ba a fusace yake doka kofar don neman izinin shiga a firgita mai bata miƙe tana kallon kofar don ko ba a gaya mata ba ta san cewa motsin ne zai nuna mata iyakarta ita dai ta warnu gara ma ta tattara ta bar musu gidansu ta je ta samu da ta gaya musu abin da suke ciki ita da mubarak ai musu aure kowa ma ya huta ganin shiru ba ta ba shi izinin shigowa bai sa murda ya fa ya fada dan ya san tana jin sa tun da yanzu ta shigo ke dan ubanki me matsalar ki dan kin ga babu ido na shine kike iskanci na kika ta ba to wallahi zariya zaki goma gara ma ki je ki fara da kayan ki naga idan naga idan ba ido na naga idan ba ido na sami ki ba sai kin sai kin biyan barki lalacewa mamlatar na hana idan ta bacci tana miki addu'a ke kina nan kina iya shege watan kin fi gane karatu ne kin fi gane karatu na da ko zan yi maganin ki maza ki je ki haɗa kayan ki gobe asubanci za mu yi mara hankali kawai kuka ta sanya mushi kamar ranta zai fita yana ganin haka ya ja tsaki ya fice dama ai ko bai ce ba za ta bar musu gidansu gayyan mayu da mugaye kawai abinda take faɗa a zuciyar ta kenan kafin ta fice daga dakin ta nufi dakin umma ƙara bolum ɗin ta ce kafin ta shiga dakin ta iske umma a cikin gida tana duba wani littafi na addu'o'i kusa da ita ta zauna ta ci gaba da ruskar kukanta nan da nan umma ta ajiye littafin ta shiga aikin rarrashi sam ta ƙi yin shiru sai kara sautin kukan take tamkar umma zai tunzura ta nan ta ke zazzaɓi ya rufe ta da gara umma ta shawo kanta ta gaya mata abin da ke faruwa na ranta ya ɓaci wani irin tafiya babu shawara ko sanarwa sai dai kawai ya wani ce ya zo tafiya da yake ta inda take shiga ba ta nan take fita ba don ranta ya ɓaci shekara nawa mu yi banna tare da ita yau rana tsaka kawai zai ce zai tafi da ita babu neman shawararta saboda yana ganin ya isa ita da mai ba ta ce komai ba sai shi shekaru guganta take abu za ta umma ta ce bari na kira usaina in ji idan ita ce ta turo shi babu sanarwa sai inji. ji da kira ta shiga mita da nuna rashin jin daɗinta. nan mom da gaya mu cewa wallahi ba ta da masaniya da haka ita dai ta san Muhsin ya taho Abuja amma ba ta san cewa mu yi bai zo ɗauka ba kuma ba ta tunanin cewa ma ya san da hakan shi kaɗai yanke shawararsa kwafa umma ta yi ta kashe wayar tana faɗin ai zai shigo ya same ni shi ya yasa bai dumfaro ni ba zai zo ne da ni yake maganar layin abu na kasar waje ta kuma kira yana ɗauka ko gaisa ba su ba ta ce gaya masa halin da ake ciki cikin bacin rai A kuwa har ran shi yayi murna da jin tafiyar mai ba saboda ya gari da zaman da take mai a gida ga ta kyakkyawa ga yarinta ga kuma kamannin ta sak da iyayenta ƙoƙarin yaji yake da shi dan kada ya kai shi ya baro a kullum amma tun da an yi haka alhamdulillah shi ya ji daɗin hakan can ta ji ta samu miji ta aure ko ya rage jin abin da yake ji a kanta duk da ya san mu. ba so ba ne babar shedan ne da rudin shedan a kansa shiru ya umma ta gama koro jawabinta ne ya nuna mata cewa shi ma bai ji daɗin hakan ba amma tabbata da tafi kawai tun da haka shi motsin ɗin ya ga ya dace kila yana da dalilin sa na yin hakan nan ya mata alƙawarin cewa zai turo mu yi kuɗi ta akawun ɗinta ta yi tsaraba kuma akwai kaya na nan a ɗakin shi jaka biyu duk nata ne na tsarabar da yake musu idan ya yi tafiya godiya sosai ce masa nan ta ji zuciyarta ta ɗan yi sanyi har ma ta ɗan samu nutsuwa ta ce tana kallon mai barke bacin wahala ita dai har ga Allah ta rasa irin sanda da take yi wa mai ba to me yasa ya motsin yake yi mana haka ne ko in ce yake miki haka shi ya hana kiki soya amma shi yana yi yanzu yana so ya ɗauke ki saboda kawai yana yawan ganin mu tare to me haka yake nufi kenan Ni fa wallahi bakin halin nan na shi ya ishe ni. Kar ka damu ai nesa ta zo kusa. Gara ma da ya haka saboda shiri na zai tafi daidai kenan. Dan da dan da mun isa zan sanar da da tsakanin mu kawai a san abin yi. Kawai ko ya ka ce. Haba yanzu na ji magana a zari ai dama abin da nake so ki kenan. tintini ko kuma ki bari ne in yi amma kika kafe kika ki yin hakan. Haba mahibba. Mifa ki fito haka ki fito haka ku tafi mana dare fana yi ya kamata ku yi ku je ku dawo Don ma dai abin ya zo ba shiri ne in ba haka ba ni ba na son tafiyar dare umma da ke ta mu yi ba mitar dadewar da ta daki za su tafi shofini ta da mubarak domin yin tsaraba tafiya zaria cikin kwalliya sosai mu yi ba ta fito sai ka ce ba dare ba kawai ta yi ne saboda mubarak tun da gobe za ta wuce tana so ta zauna da rama zuciyarsa ita tana ta koda ta koma zaria kafin a fara maganar bikin su a kike tun da kamanni kika tsaya yi dole ki dau lokaci ai irin wannan kwalliya ya tar sai ka ce kina tare da siriki na to Allah zai sa ki samo mini tsalilan siriki a wannan fitar dan wannan kwalliya ka ai ba za a rasa mashinkini ba kafin ki dawo gida dariya mai bata tana kallon mubarak da ya kafe ta da ido kamar zai cinye ta da ƙyar ya tashi suka fice yana binta a baya yana kare mata kallo da gayya take ƙara takuntan hankali tana wani kada jiki tamkar tarwada da sauri ya bude mata gaban motar ta shiga sannan shi ma ya zagaya ya shiga mai gadi ya bude masu gyar suka fice to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah